حمدا دائما وكفى شكرا على سيد جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أذكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا قم به أعرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ولكم مدسادوا أتكم وأن ينبتي نرانا الاثنين وأن يديري لشابير قوة رجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1439 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu miladiya annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ba mu manta ba muna cikin wani littafi na riyadu salihin yau kuma za mu tashi a kan hadifi na 35 a cikin wannan littafi na riyadu salihin kuma in ba manta ba muna babi na uku bayan mun gama da babul ikhlas sannan mun gama babu tauba sannan muna babi na uku shine babu sabr wanda da ikon Allah za mu tashi hadisi na biyar kuma jarasin mu a yau jarasi ne na talatin da ikon Allah amma kafin nan akwai littafi na riyadu salihin da ake fansarwa a wajen malam adam cikuladen na wani masallaci wanda yake bukatar zai iya nema a wajen shi gashi nan da bakaɗin kaya kamar mutum da ya fito daga can na'am da fatan mu manta fa zama tashi hadisi 35 ko bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة الصلاة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصبع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن, أن يعافيك فقالت أصبر فقلت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف ودعا لها متفق عليه wannan hadithi kamar yadda muka ji mala ya ce muttafaqun alaihi hadithi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim wannan hadithi yana cikin sahih bukhari hadithi na 2652 sannan hadithi yana cikin sahih muslim shi ma hadithi na 2576 wannan hadisi kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari kamar yadda anan muka ji an ce wa an ata ibn abi rabah daga ata dan abi rabah qali ce qala ibn abbas radiyallahu anhu ma abdullah ibn abbas ya ce mu to shi ata ibn abi rabah shi maula ne na sa'idina na abdullahi bin abbas ma'ana bawan shi da ya yanka shi tun a cikin garin maka ina fata mun bayyana to shi aba ibnu abi rabah kamar yadda aka samu ruwayar a cikin sahih bukhari da sahih malamai suka ce shi imamul bukhari da rawaito hadithin ya samu labarin wannan hadithin a gurin musaddad ne musaddad kuma ya samu ruwayar hadithin a gurin yahya ina ba ta mun fahimta yahya kuma ya samu labarin hadithin a gurin imran abubakar imran abubakar kuma shine ya ji ata ibn abi rabahin ata bin abi rabahin kuma shine ya tambayi abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas kuma ya samu sakon hadithin daga bakin kiyayen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fatan muna fahimta amma imamu muslim shi kuma yadda ya samu ruwayar hadithin nashi kamar da malamai suka faɗa ya samu ruwayar hadithin nashi ne da gurin ubaidillahi bin umar alkawariri ubaidillahi bin umar alkawariri daga wajen shi imamu muslim ya samu ruwayar hadithin nan bayan haka shi kuma abdullahi bin umar alkawariri shi kuma ya samu ruwayar hadithin da gurin yahya bin sa'id yahya ibn sa'id kuma ya samu ruwayar hadisin da gun bishr bin al-mufaddal bishr bin kuma da shi da yahya ibn sa'id dukan sun saurari imran abubakar shi ne ba su labarin hadisin daga wajen abdullahi daga wajen ata ibn abi rabah kaga kenan inda imam al-bukhari ya samu hadisin daga wajen da kuma shi imam muslim ya samu hadithin sun samu channel guda ɗaya da suka haɗu wajen wane imran abubakar imran abubakar shi kuma shi kuma shi ne ya sami labarin hadithin na gurin Ata ibn Abi Rabah Ata ibn Abi Rabah kuma shi maula ne na Abdullahi ibn Abbas ina fata mun fahimta to Ata ibn Abi Rabah yake cewa qala li ibn Abbas radiyallahu anhu dan Abbas ya faɗa ma'ana Abdullahi ibn Abbas wanda ko ya san matsayin Abdullahi ibn Abbas wanda malamai suke mai take da al-Qurashi al-Hashimi al-Makki wannan sahabi mai daraja malamai suka ce shine habrul umma kamar yadda imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala ya faɗi tarjama ta wannan sahabi mai daraja ya ce tarjumanul ƙur'an sannan imamu tafsir limamin duniya tafsiri na duniya gaba daya sannan kuma habbul umma babban malamin al'ummar duniya gaba daya ina fata mun fahimta to abdullahi bin abbas kamar yadda muka sani sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yadda malamai suka ce ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan watanni talatin domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wafati ya koma ga Allah ma Abdullah bin Abbas bai fi shekara goma sha biyar ba. To Abdullah bin Abbas malamai suka ce kamar da hadithi ya tabbata cikin Sayyid Bukhari da Sayyid Muslim hadithin cikin Sayyid Bukhari hadithi na dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in sannan hadithin ya tabbata cikin Sayyid Muslim hadithi na dubu biyu da ɗari hudu da saba'in da bakwai wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a Allahumma allimhu ta'wil ya Allah ka sanar da shi duk wani tawili na alkur'ani duk wani fassara na alkur'ani to a zo a samu abdullahi bin abbas da wannan dalili sayyidina umar yake ajiye shi a cikin majalisar shi wanda idan ya buƙaci wata fatawa kawai nan take Abdullahi bin Abbas ya bashi manyan dattawa sai abin ya bata masa rai ya za a yi kuma ka dinga ajiye yaro kan kai kusa da kai gashi mu manya ne ga manya manyan sahabbai ga manya manya wanda suka fi kowa daraja ana ganin wanda a cikin su ma akwai wanda aka musu bishara da gidan aljanna ya za ka yi ya za ka yi bakin umar ibn khattab sai yake cewa to babu matsala babu damuwa ana zaune wata rana sayyidina umar sai bujiro musu da tambaya sai yake cewa me za ku ce a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath nan take wannan yace ai ana nufin idan an samu fatu makka wannan yace kaza nan take sayyidina umar sai juya ya kalli abdullahi bin abbas yace takallam yi magana mana abdullahi bin abbas budan bakin abdullahi bin abbas sai yake cewa wannan aya tana nuna mautu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda yake nufi ataituka mautuka mutuwarka ta zo maka fastaghfir li dhanbika wastaghfir lahu nan take sahabbai gaba ɗaya suka fashe da kuka suka ce lallai mun yadda mun amince a dinga fifita shi akan mu a dinga ajiye shi kusa da kai domin a buƙaci fatawa kaga ba magana girman kai kenan wannan shine Abdullah bin Abbas an samu ruwaya daga ɗaya daga cikin magabata ta tabaut tabi'i ne shi shi ba ma tabi'i bane tabu tabi'i ne ana kiran shi rustun al-khazzaz kamar da imamu zahabi ya ambata fi sirru alamin mubala yake cewa yana ba da labari akan wannan sahabi mai daraja abdullah bin abbas yake cewa abdullah bin abbas ya kasance yana yawaita qiyamul layli cikin dare zai yi tafiya tafiya mai tsawo amma duk tafiyar da zai yi mai tsawo din nan sai ya gajarta ta yayi kasar a tafiyar amma idan ya zo cikin dare kuma ba zai bar qiyamul layli ba sai ya qiyamul layli bayan haka abdullahi bin abbas ta cikin darajar da Allah subhanahu ta'ala ya mai lokacin da ya rasu ya koma ga Allah subhanahu ta'ala yana mutuwa an sanya mai linkabani kenan kamar yadda abu waƙidin almirwazi yake ba da labari yake cewa sai muka ga wani tsuntsu fari tas ya zo ya sauka a kan linkabanin kawai sai ya shige cikin linkabanin aka yi aka yi a cire wannan tsuntsun aka gagara cire shi haka aka ji aka binne shi da wannan tsuntsun da wannan dalili yawanci tabi'ai a wannan lokaci da sahabbai suka ce nara anna hadha ilmuhu dufina ma'ahu muna ganin ilimin shi ne aka binne shi tare da shi wannan shine Abdullah bin Abbas wanda ya rubuta hadisi kusan 1660 wanda a cikin sahih Bukhari da sahih Muslim akwai guda 75 sannan imam bukhari ya fitar da guda 120 sannan imam muslim kuma ya fitar da guda tara ina fata mun fahimta ina ganin ba za ku manta ji da yawan hadisan da ya rubuto ba da sittin ina fata mun fahimta wanda yake cikin sahih bukhari kuma guda nawa 75 wanda yake cikin sahih bukhari kadai wanda imam bukhari in da bihi guda nawa 120 75 gaba ɗaya na Bukhari da muslim ɗin wanda yake cikin Bukhari kuma guda da? ashirin wanda yake cikin sai muslim guda tara ina ba ta mun bayyana wannan shine abdullahi bin abbas habbul umma faqihul umma imamu tafsir abdullahi bin abbas yake cewa yake ga ma abu bin abi rabah ala urika mar'atan min ahli janna, shin bazan nuna maka wata mata yar aljanna ba fa qultu sai nace bala kwarai kuwa nuna mu qala ce hadhihi almar'a wannan mata as-sauda baka irin dinnan atakin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce inni usra'u ni fa ina yin farfadiya ina faduwa wa inni atakashafu kuma ina jiki na gaba ɗaya. fad'u Allah ta'ala li ka roƙa mun Allah tabaraka wa ta'ala a gare ni qala sai yake cewa in shi'ti in ji manzo sallallahu alaihi wasallam idan kin so sabarti wa kin janna ki hakuri kina da aljanna Allah ya baki aljanna wa in shi'ti idan kin so kuma da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki sai in roki Allah subhanahu wa ta'ala ya baki lafiya فقالت تتي أصبر زي حقوي يا رسول الله فقالت تتي إني أتكشف أما يا رسول الله إنا يايجي إنا الأورا نانا فتوة فدعو الله فوقع من ألا ألا أتكشف كذا إنك يايجي فدعا لها في من الله يروقع متى الله wannan hadithi abdullahi bin abbas yana faɗa ma ata ibn abi rabah ne yake cewa shin ba zan nuna maka mata ‘yar aljanna ba kaga ala urika ala da hadda hamza ta hamzatul istifham ala urika shin ba zan nuna maka imra'atan wata mata min ahal janna cikin ‘yar aljanna ba to wata mata ce wannan malamai suka ce sunanta ita ce sa'ira sunanta mene ana mata take da ummu zafara ummu ko ummu zafar wannan takin take nan da ake mata alkunya da shi wannan mata manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yan aljanna ce shi shine Abdullahi bin Abbas yake cewa ba zan nuna maka mata yan aljanna ba shu ashe kenan a bayan ƙasa akan iya fahimtar akwai mutane da suke yin aljanna a lokacin manzon Allah amma ba wannan lokacin ba wannan lokacin ba kai saka ce wani dan aljanna bane domin yan aljanna kamar yadda Abdullah bin Abbas yake cewa ala urika mar'atan min ahli aljanna shin ba zan nuna maka mata yan aljanna ba anan malamai suka ce siffa ta ‘yan aljanna mutumin da za a ce ɗan aljanna ne to sai dai zama ɗayan biyu domin akwai a shahada mu'allakatun bil wasfi akwai shaidawa daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi ko daga bakin Allah bil wasfi da siffantawa siffa kaza wanda ya siffanci da ita ɗan aljanna ne kamar da Allah ce innal ladina amanu wa salihati kanat lahum jannatu fil kaga wanda suka yi imani suka aiki na kwarai kaga wannan shahada ce mu'allaqatun bil wasfi akwai shahada kuma wacce take mu'allaqatun shakhsi wanda ta rafe da mutum shi karan kansa kamar wannan matar ai gashi mata ce aka nuna ta aljanna ce to da wannan dalili malamai suka tafi ahli sunna wal jamaa akan cewa duk mutumin da zaka ganshi ka ce wani dan aljanna ne to wannan mutumin dole sai ya zamo manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne nuna shi ce dan aljanna ne game da Abdullahi bin Abbas ke nuna wannan mata ce ba zan nuna maka mata yar aljanna ba kaga manzo Allah ne ba da shaida domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida da dama daga cikin sahabban shi wanda ya ce su yin aljanna daga cikin su wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan aljanna ne kaman ɗaya daga cikin su wanda sa'ad bin abi waqas ya rawaito hadithin wanda hadithin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim hadithi ne na 1382 sannan hadithin ya zo cikin sahih muslim hadithi na 2481 wanda sa'ad bin abi waqas yake cewa ma sami'tu min annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li rajulin innahu min ahli janna illa li abdullah bin salam ban taba jin manzon Allah ni da kunne na ya ce wani mutum yana tafiya a bayan kasa dan aljanna ne ni in ji da kunne na sai abdullah bin salam kaga wannan automatic an ce shi dan aljanna ne tun a duniya haka nan waɗannan mutum goma da aka musu bishara da gidan aljanna wannan ya automatic an ba su gidan aljanna wanda hadisi ne sananne a wajen kowa hadisi ne gama gari kowa ya san shi hadisin da yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne dubu uku da ɗari bakwai da arba'in da bakwai sannan hadisin ya zo cikin sunanin nasa'i hadisi ne dubu takwas da ɗari ɗaya da casa'in da hudu sannan hadisin ya zo cikin wato musnad imam ahmad mujalladi na uku shafi na ɗari da casa'in da hudu sannan hadisin ya tabbata cikin wato sahihu ibn hibban hadisi na 8,000 shi ma da sannan hadifin ya tabbata a cikin ibn hibban haka nan hadifi na 7,002 sannan hadifin ya tabbata cikin sunan abi dawud hadifi na 4,560 wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum guda goma ya ce aljanna wanda idan ka cire khulafa'ur rashidun guda hudu sai ka ambaci وسعد وسعيد وابن زبير وطلحة وعامر ففهر والزبير الممدح waɗannan su ne bayan mutum hudu nan al a ar-rashidun sai ka haɗa da waɗannan mutum shida kaga sun zama su goma kenan waɗannan su ne wanda aka ba su automatic yin aljanna sannan akwai ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya san shi shine Ibrahim lokacin da ya rasu shi ma hadisi ne wanda ya tabbata cikin sahih Bukhari da sahih Muslim hadisin ya zo cikin sahih Bukhari hadisi na 6285 wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lahu murdi'an fil janna yana da mai shi a gidan aljanna kaga wannan shi ma dan aljanna ne bayan wannan akwai baban abdullahi bin mas'ud wato malik bin sinan abdullahi bin mas'ud wanda shi ma din manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka je wajen yaki aka jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo hadithin Alhafi hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambace shi a cikin al a hadisi na 3637 amma malami sun ce wa fi isnad al-hadith inqita a cikin isnadin hadisi akwai yankewa ina fata mun bayyana to abdullahi bin mas'ud lokacin da wato shi baban nasa aka je wajen yaƙi aka jima manzon Allah ciwo ciwon yana ta zubar da ruwa yana ta zubar da ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa yadda zai da wannan ciwo sahabbai wannan ya zo a dan sa ɗin ma sai ya ce ku gafara ku bani guri nan take ciwon nan malik din sai ya sunkiya kan ciwon manzo Allah sallallahu ya dinga tanɗe biwa ya dinga tanɗe wannan jinin da ruwan ya dinga tandewa ya gama ya tsab sai da tsabtace ciwon tsab da bakin shi nan take sai manzo Allah ya kalle sai ce majja zubar da shi mana sai ce wallahi la umajjihu abadan wallahi ba zan zubar ba har abada ya juya kenan sai manzo Allah ce man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli aljanna falyanzur ila hada don da yake so ya ga mutum dan aljanna to gashi nan ka duba ciwo manzo Allah ya shanye saboda lokacin da yake shan ciwon malamai suka ce saboda kanshi da dadi na wannan yama fa a baka abinci mai dadi a duniya amma yanzu inda wani ne fa an ba safa sai cikin ya kumbura daga nan kuma sai operation amma kaga da yake na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zauna lafiya ko babu abin da ya dame shi to kaga wannan shi ma din an bashi bishara da me gidan aljanna sannan bayan wannan wanda take shahada mu'allaqatun bishakhsi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 1145 wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai yake ce ma bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam ba ni labarin aikin da kasancewa kana aikata shi a cikin musulunci sai ce ni ba abin da nake aikata sai ce a ka gaya mun sai manzo Allah ce fa inni sami'tu daqqa ko khashfa na alayka bayna yadayya fil janna na ji karan tafiyar takalmin ka tsaf a gabana a gidan aljanna kaga ya nuna shi ma dan ina ne shi shi Bilal dan aljanna domin duk mutumin da manzo Allah ya ce dan aljanna ne kar ka yi tunanin wata jahannama za ta shafe shi mu ne kawai mun zama sori kawai domin ba mu san halin da za mu shiga ba amma duk mutumin da aka ce automatic an bashi aljanna shi ya hauti da mun tsira waɗannan su ne wanda aka musu bishara da gidan aljanna a karan kansu haka nan idan ka duba cikin mustadrak na Imam al-Hakim mujalladi na uku shafi na 383 manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce wajen iyalan Abi Yasir da su Ammar bin Yasir ana azabtar da su lokacin farkon musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zo wucewa ya kalle su suna kuka suna kallon manzo Allah sai manzo Allah ya kalle su sai ce sabran ala Yasir inna maw'idakumul janna ku ya ku ya ku ala Yasir karshen makomar ku ita ce aljanna alƙawarin da Allah ya muku kenan kaga wannan su wani an ba su aljanna haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 1397 wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul janna nuna min aikin da idan na aikata shi zan shiga gidan aljanna sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'budu Allah wa la tushriku bi shay'a wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadan wa tahujja albayt wannan rukunin musulunci guda biyar manzo Allah yana faɗa mai sai ce wallazi nafsi bi yadi na rantsa wanda rayuwata take hannunsa shine Allah la azidu fiha bazan kara akai ba ko bazan rage ba sai manzo Allah ya kalle shi ya juya ya tafi sai manzo Allah ce man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli aljanna yanzur ila hada haka ne shi madan aljanna haka nan idan ka duba jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husayn su ma hadisi ya tafi cikin sunan Tirmidhi hadisi na 3768 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-Hasan wal Husayn sayyida shabab ahli aljanna kaga su ma magana ta kai duk wanda aka riga aka ce mai wani dan aljanna ne magana ta kai to waɗannan su ne ash-shahada al-mu'allaqatu bi-shakhsi mutum a karan kanshi an ce shi dan aljanna ne to idan ka ajiye waɗannan a gefe sai ka zo a shahada al-mu'allaqatu bil-wasfi wanda ake siffantawa wanda ake siffantawa idan mutum ya siffati da siffa ta imani wannan dan aljanna ne da za a iya mai zato dan aljanna ne sannan sai guri na biyu guri na biyu shi ma din kamar da hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah hadisi na 4242 sannan hadisin al-busiri ya inganta isnadin hadithin kamar yadda ambace shi a cikin az-zawaid hadithi na 1805 sannan al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya hassana hadithin yace hadithi ne hasan idan ka duba cikin al-isaba mujalladi na 11 shafi na 147 sannan shi kansa shekul islam ibn taymiya ya inganta hadithin sannan albani shi ma din ya inganta hadithin a cikin takhrijul tahawiyya hadithi na 489 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushiku an ta'lamu ahlal jannati min ahlin nar kuna dabda ku dinga iya sanin yan aljanna da yan wuta sai sahabbai suka ce bima ya rasulullah da me za mu iya sani sai manzo Allah ce bi sana'il hasan wa sana'is sayyi da kyakkyawan yabo da za ku dinga yi wani mutu kai wani mutumin kirki ne kai an yi asarar bawan Allah a an yi asarar malami an yi asarar mai kuɗi mai taimaka ma addinin Allah kai an yi asarar dajani mai iya kiran sallah to kaga wannan shine kyakkyawan yabo kenan ina fata mun bayyana to kaga kenan idan mutum ya sufanta da irin wannan siffa ana kyautata mai zato cewa ai eh, wannan wani dan aljanna ne ko to wannan ita ce shahada mu'allaqatun bil wasfi siffantawa ce ya sufanta da siffa ne kyau wanda ya sufanta da siffa wanda kuma aka ce mai shi dan aljanna ne wannan shi ya hau din mun tsira an gama magana shi shi domin akwai mutanen da su automatic sun yan aljanna ne su riga sun tafi aljanna tun a gidan duniya ina fata mana fahimta wannan ana labarin sahabbai ne amma idan ka dauko kan jirgin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba ma wai amai bishara yin aljanna ba ya ma shiga gidan aljanna ya ma leƙa ya ga komai a cikin gidan aljanna ya ga duk abin da ake iya gani shi ya gani tun kafin lahi da kasu wanda hadisi ne wanda yake ingantacce wanda ah, hadisin ya tabbata cikin cikin wato musnad imam ahmad sannan hadifin ya zo hadifi cikin Sayyid bukhari hadifi na 1052 sannan hadifin ya tabbata cikin wato sahih muslim hadithi na 220 sannan hadifin ya tabbata cikin wato ibn khuzaima a cikin musnad nashi hadifi na 1377 sannan hadifin ya tabbata cikin Sayyid ibn hibban hadifi na 2878 wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni ra'aytul janna ni na ga gidan aljanna fatanawaltu unqudan minha sai na kai hannuna lokacin da aka fito mun gidan aljanna inji manzon Allah na kai hannuna in ɗauko nu'un ƙudan wani irin sinki na dabino da zadid da inabi na gidan aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na kai hannuna zan ɗauko fahila baini wa bainahu sai aka katange gaba ido na sai kuma na je ganin gidan aljanna tun anan gidan duniya manzon Allah ka buɗe mai gidan aljanna ya ga komai ya kai hannu zai ɗauko wannan sai manzon Allah ce walau asabtu minhu da na same shi na ɗauko la'akantun minhu ma baqiyatid dunya da kun ta ce shi har duniya ta kare ba zai kare ba a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da na same shi la akala fihi man bayna samai wal ardi wanda yake sama da ƙasa gaba ɗaya sai an ci kuma saboda daɗin shi sai mutane ma saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya rage daɗi da kaifi na gidan aljanna aka bari sai an je aljanna domin daɗin gidan aljanna da za a bar shi a nan gidan duniya wani saboda ci da daɗin zawo da gudawa da komai da fate-fate da ko duk iyaka mutane amma su Allah subhanahu wataala sai aji dadin sai an je lahira ina fata kun bayyana kaga manzon Allah ya shiga gidan aljanna ko bai shiga ba ya shiga sannan shahada mu'allaqatun bil wasfi ta siffantawa ita ma hadisi ne wanda yake ya tabbata cikin shu'abul iman na imamu na imamu bayhaqi hadisi hadisi ne wanda ya tabbata shi ma din amma akwai dan maganganu akan hadisin kamar da malamai suke faɗa hadisin cikin wato wato shu'abul iman na imamu bayhaqi hadisi na dubu bakwai. 1916 sannan al-azza al-muttaqi al-hindi ya fitar da shi a cikin kanzul umar hadithi na 45482 amma kashi hadithin ya samu matsala domin injiniya sannan makanikin hadithi al'albani albani ya ba'afa hadithin a cikin zayyifin jami Hadithi na 5435 ya ce hadithi ne za'ifi ya raunin da saboda isnadin hadisin ina fata mana gani ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana muti'an lillahi fi walidayhi duk wanda ya kasance mai da'a ga Allah subhanahu wataala da kuma iyayensa Allah subhanahu wataala zai bude mai baban ko babani maftuhani fi janna kofofi budaddu a gidan aljanna sai ta ina ya ga dama ya shiga amma hadisin ya samu matsala game da na faɗa injinin hadisi ya ce hadisin ya raunana in ba ta muna ganewa ko ka wannan ita ce shahada mu'allaqa bil wasfi ina fata muna fahimta to nan akwai shahada kuma mu'allaqatun bi shakhsi again kamar yadda ya faru da da da hadithatu bin nu'man wanda manzo sallallahu alaihi wasallam hadithin yana cikin musnad imam ahmad mujalladi na shida shafi na 51 sannan albani ya inganta hadithin a cikin as-sahiha hadithi na 913 sannan alhaifami ya ambaci hajjin a cikin al almajma mujalladi na tara shafi na 313 wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sami'tu qira'atan fil janna na saurari wani karatu a gidan aljanna ana karatun alqur'ani faqiltu faqultu sai na ce man hada wannan waye yake wannan karatun sai aka ce harithatu min nu'man hadis ne mai inganci manzo Allah ya ji karatu lokacin da aka mai Isra'ila da Mi'raj aka ce wannan harithatu bin nu'man wanda aka kashe shi a yakin badar manzo Allah sallallahu yace na je na karatun alqur'ani a gidan aljanna saboda ya wata ya rasa ma me zai ko sai kama karatun alqur'ani da girma saboda godiya ga Allah subhanahu wataala sai manzo Allah ce kazalikumul bir kazalikumul bir kazalikumul bir wa kana abarra nasi bi ummihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan biyayya ce biyayya ce saboda ya kasance mafi biyayya ga mahaifiyarsa kaga wannan ita ce shahada mu'allaqatun bi shakhsi ta mutum kenan to shi sa Abdullah bin Abbas yake cewa ala urika mar'atan min ahli aljanna shin bazan nuna maka mata yar aljanna ba fa qultu sai nace bala kware kuwa qala yace hadhihi almar'atu sauda wannan bakar matar atati annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da manzala ita ce wace sa'ira ita ce wani ummu zafar ummu to ita ummu zafar bakar mata ce wanda kowa ya sani cewa ita bakar mata la qimata laha fil mujtama ba ta da kima a cikin al'umma ko tana da shi haka nan a wajen laraba bakar mata ba ta da kima duk mutane yawanci ba sa son bakar mata haka nan a lokacin larabawa laraba ba sa son bakin mutum ma gaba ɗaya da bakar mata ba a magana su haka nan mu matan sai Allah jarabe mu a nan Najeriya ba ma son baka yi gashi ko mu baka ɗin amma ba ma son baka sai ga mutum wai ya zo ya ce maka wai ana ce ma wannan ai baki ne sai ya ce a ba baki bane wai wankan tarwa ɗin ina wani wankan tarwa ɗin baki sunansa baki sunan fari fari kawai ina ba ta mu fahimta to da wannan dalili ya sanya saboda bakin mutum bai da kima shi yake sanya za ka ga larabawa idan ka je wajensu za ka suna cewa kai za za ka ce samara samara baki kenan gani suke kama wata halitta ce kawai da allah yi <laughs> to shi sa hatta dan adam shi sai ya zamo shi baya son bakin mutum sai ka ga mutum ne ko aure zai yi sai ka ce ya fi son faran mutum saboda yake eh ko a gidan aljanna ba maganan baki kowa zai koma fari wannan jarrabawa ce ta Allah muka zama bakaki Allah mun gode maka amma magana baki ba a magana shi ko da a gidan aljanna shi sa Aisha radiyallahu anha take cewa al-bayadu shatrul hasan haske rabin kauri shi sa zaka ga mutum ko addu'a yake zai aure zaka ce ya Allahumma ya Allah inni as'aluka imra'atan bayda'a am imra'atan abyad fara ya Allah fara ce ko da mai ya ce ya Allah a to baka suke faɗa ba ko da mai ya ce shi dai a bashi amma inda za a gane akwai sirrin a cikin bukatun irin anti-multicolor chocolate yin wannan akwai sirri a birin eh, ba a gane wannan yanci fararen yanci daulayi mafi yawa to ita bakar mata la kimata laha ba ta da kima cin almujtama to shi yasa Abdullah bin Abbas yake cewa wannan bakar mata da kake ganin ta fa qalat ta zo da manzo Allah ta ce inni usra'u inni ni fa ina faduwa irin faduwa na farfadiya din nan wa inni atakashaf kuma ina yayi jikina kaga ai tsirici na fata kenan fad'u Allah ta'ala la fad'u Allah ta'ala ni ka roka mun Allah subhanahu wa ta'ala li ni ka roka mun Allah domin manzo sallallahu alaihi wasallam daga ya daga hannu ya roƙi Allah magana ta kare wani ma yake roƙi manzon Allah nan take Allah wani ma yake roƙi wani mutum daga cikin bayin Allah Allah ya samu ban sana manzon Allah amma nan take manzo sallallahu alaihi wasallam da tace ka roƙa mata Allah sai manzon Allah ya ce a in shi fi sabarti lakil janna in kin ga dama ki yi hakuri kina da aljanna kaga hikima ta manzon Allah domin idan mutum ya samu musiba da jarrabawa idan ya hakuri, to wannan hakuri zai ba shi gidan aljanna ai jarabawa ce Allah zai jarraba dan adam da musiba Allah zai jarabi dan adam da wani bala'i Allah zai jarabi dan adam da wani tashin hankali amma idan yin hakuri to zai samu gidan aljanna kaga ita matar roƙonta koi a roƙa mata Allah Allah ya amsa ina ba ta mun fahimta domin Allah shine ake roƙon sa babu wanda ake zuwa roƙe shi ka gane cewa su sahabbai su ne suka fi kowa tauhidi wajen manzon Allah idan suka zo cewa manzon Allah suke ka roƙa mana Allah ba cewa suke manzon Allah mana kaza ba sai ce ka roƙa mana Allah domin gaba da gaban da sai a samu manzan Allah magana ta ƙari domin shi ne karshe wanda yake kusa da Allah malamai suka ce ka samu mutum da yake kusa da Allah ko a cikin al'umma ne wannan shi ya fi kyau idan kana ganin kana kyautata ma wani bawan Allah zato mutumin kirki ne to shi sa kuma kumanta ba ai ba ma ita kaɗai wannan ba akwai mutane da dama da suke roƙon manzan Allah ya roƙa musu Allah ya sanya sa kan wani abu kamar da idan ka duba eh, hadisi cikin wato cikin sahih bukhari hadisi na 2705 ukashif bin muhsin ai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da manzo Allah ke bada labarin yan aljanna mutum 70 da za su shiga babu hisabi ko sai ce fadu Allah ta'ala an yaj'alani minhum fa roƙa mun Allah ya sanya na cikin su nan take har an amsa wa manzo Allah ce anta minhum kai kana cikin su haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 1014 akwai mutumin da ya zo ba a ruwa a cikin garin madina ya samu manzan Allah ya ce ya rasulallah ka roƙa mana Allah Allah ya ba mu ruwa nan take manzan Allah ya ce Allahumma aghithna ya Allah ka ba mu ruwan sama nan take manzan Allah kafin ya sauke hannu in ji Anas bin Malik ya ce cikin garin madina rana ce kata kawai sai gashi kawai hadiri ya fara faruwa a lokacin bayan dan wasu daƙiƙa dan mintuna kaɗan ko sai ga ruwan sama ya faru to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ƙarshe ne to idan ka duba cikin mutanen kirki kuma waɗanda su ma bayin Allah ne na ƙwarai su ma suka roƙi Allah Allah ya amsa musu akwai wani bawan Allah kame da Ibn Jauzi ya ambaci kissar shi a cikin Uyunul Hikayat mujalladi na 1 shafi na 180 da kuma shafi na 181 wani bawan Allah ne wanda Anas ibn Malik ko Anas bin Malik wanda yake ko ya san Anas bin Malik imamu darul hijira imamu Anas bin Malik yake ba da labari yake cewa wani bawan Allah ne mutu wata rana yana cikin tafiya ko sai hangi wata mata mai kyau sai matar sai fa waqa fi nafsihi biha sai mata ta fada a rashi ji kai matar na ta yi kyau baraka ji bayan Allah sai ji tsoron fada wanda ta yi a kar a samu ni jarrabawa sai ya daga mu ce Allahumma in innaka ja'alta basari alayya ni'ma ya Allah ka sanya idanuna ni'ima ne a gare ni wa qad khashitu an yakuna alayya niqma kuma ina jin tsoron kada wannan idanun nawa ya koma kuma mun bala'i a rayuwata ya Allah faqbidhu ilayka ya Allah ka tanke idan ya koma gari ka bana san shi ya Allah nan take sai ya koma makaho inji Anas wato Imam Malik bin Jabir Hijra Imam Malik yake cewa nan sai idanun shi yana makancewa yana zuwa zai tafi masallaci wata rana akwai yaron ibnu akhin lahu dan dan uwansa da yake rike mai hannu suna tafiya suna cikin tafiya sai yaron kawai ya ga ɗan uwansa suna wasa bil uswana wani dan ginshiki a gefe kawai sai ya sake shi ya tafi ya sake shi ya dade shiru ya rasa da zai shi ba zai tafiya ba tunda shi makawo ashe jangolo mu kansa yi sai kawai sai ya ce if ahsastu bi shay'in fi batni sai ji wani abu a cikinsa, sa ya ɗabi rikici, yana buƙatar ji su gumu to kaga ba zai yi tafiya ba sai ya wando na. nan take sai ya daga hannu sai ce ya Allahumma ya Allah innaka qulta kai ne na tambaye ka ka kwace idanun nan nawa saboda kada ya jefa ni a musiba sai na roƙe ka ka ɗauke idanun gashi kuma ya Allah yanzu qad khashitu al-fadiha ina jin tsoro kada in tozalta ya Allah in yi bayan gida a cikin jikina ba na ki gani ya Allah faruddahu ilayya ya Allah ka dawo da idanuna yana faɗan haka Allah sai dawo da idanun Imam Malik yace fa ra'aytuhu a'ma wa ra'aytuhu sahiha na shi lokacin da yake makahu kuma na gan shi lokacin da yake gani da idanunsa kaga wadansu kuma bayan Allah saboda tsoron Allah Allah ya kai musu haka yanzu mutum ba wasa ba shi ma ya gwada mana shi kuna jin tsoro nan take sai eh, manzan Allah ce in shi ke sabar ki wani janna idan kin so ki haƙuri kina da aljanna ko wa in shi ki idan kin so da autun laha an ki sai roki Allah Allah baki lafiya kaga idan kin so amma saboda so irin na dan adam shi aljanna yake bukata domin ka gane dan adam yana da so san shin zai so idan Allah ya so kuma san ya so idan Allah bai so ba san ba zai so ba ina fata mun bayyana amma shi Allah idan ya so abu to dole abin ya so idan yake abu kuma dole abin ya ki kisa ce ma ta sha'una illa sha Allah rabbul alamin sannan ubangiji ta Allah cikin al qasas yake cewa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaftar. yakin halici abin da ya so wa yaftar kuma ya zaba ina fata mana bayyana Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da iko akan komai amma duk lokacin da ya jarrabe ka ka sani cewa fa wannan jarrabawa da ya maka ka sani cewa fa rahama ce da tausayi Allah yake maka shi sa ibn qayyim al-jawziya yake bada labarin malamin ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa malamin sa wata rana yana zo ne sai yake cewa wa aslu dalalil khalqi fi kulli firqatin wa aslu dalalil khalqi fi kulli firqatin huwa al khawf fi fi'l al-ilahi bi'illatin huwa al khawf fi fi'l al-ilahi bi'illatin huwa al khawf fi fi'l al-ilahi bi'illatin mashi'atuhu mashi'atuhu ma 'ilmuhu thumma qudrah lawazim dhati ar-rabb qabil qadiyya wa ibda'uhu ma sha'a min mubdi'atihi biha hikmatan fihi wa anwa'u rahmah duk abin da kaga gaya su Allah ya kirkire shi akwai hikima wa anwa'u rahma da nau'i na rahma da tausayi daga Allah in ya ga dama sai ya jarabe ka wani ya sanya mai ya koma idanunsa baya gani wani ya koma kafofinsa ma gaba ɗaya zamo a yanke wani ya koma ma kullum a cikin damuwa amma kaga anan gurin sai manzo Allah ce in shi ki sabarki wa lakil janna ai karshen ni'ima kenan a bata gidan aljanna wa in shi ki da'awtu Allah an yu'afiki idan kin so kuma zan roƙi Allah Allah baki lafiya fa qala sai tace asbir zan yi hakuri kaga ta zaba aljanna kenan ta zaba gidan hutu ta zaba gidan da za ta wataya ta sami gidan da za ta rausaya ta sami gidan da za ta fantama ta ji dadi da daga dama domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sannan hadisi ya tabbata cikin tabarani hadisi na 1012 da ɗari bakwai da talatin da biyu manzo sallallahu alaihi wasallam yake gidan aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar dan adam bai taba gani ba bai taba ganin abu ba bai taba ganin tunani a zuciyarsa ma shin a gidan aljanna akwai irin wannan lagwada da dadi ba shin a gidan aljanna za mu huta mu fantama mu rausaya mu jin dadi iri iri ina fata mana fahimta to shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya zaba abin da Allah yake so magana ta kare ya samu aljanna kaga matar sai ta ce ta ne ta zaba gidan aljanna za ta yi hakuri ko saboda me duk mutumin da Allah ya bashi abu yayi hakuri hal jazaul ihsani to tunda dai ta samu jaraba tace ta hakura da wannan jarabawar ta yadda za ta yi hakuri to Allah kuma zai sakanta mata da gidan aljanna shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ara lisiba wida'an wa ma yadhkuru ijtima'an ka an lam yakun jadiran bi hifdhi alladhi adha'a wa lam yusibna surura wa lam yanhana sima'a fajaddid wisala subbin mata tu'sihi ata'a wa in tadnu minhu shibra yuqadhibuka minhu ba'a Allah subhanahu wa ta'ala idan ka kusance shi da ɗani guda ɗaya shi kuma sai sai kusance ka da haka yadda ka kusance Allah da abin da yake so sai ya maka abin da baka tunani tunda ta zaɓi ta samu gidan aljanna to magana ta ƙari ta ce asubir da zan yi haƙuri fa sai ta ce inni a takashaf amma ni ina yayi jikina ya rasulullah fa da Allah Allah a takashaf ka roƙa min Allah kada in dinga jiki jikina fa alaha sai manzo Allah ya roƙa mata Allah da aka roƙa mata Allah sai kuma ta dina yaye jikinta zaka faɗin amma ne ba za ka yayi cikin jama'a. ba wanda yake nuna maka dan adam yayi hakuri akan jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih Tirmidhi hadisi ne hasan wanda Albani ya ya ambaci hadisin a cikin sahih Jami hadisi ne 8177 wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawaddu ahlul afiyati yawm al-qiyama masu lafiya za su yi fata da burin tashi al-qiyama yayin da suka ga ana daukar lada ana bai waɗanda aka jarrabe su su ringa cewa kai ina ma a ce jikinmu kana tuqrafu bin maqarib ina ma a ce jikinmu an zo ana cikin shi da almakashi mu ma mun samu jarraba domin mu samu irin falalar da Allah ya ma waɗannan mutanen ta ga ƙarshen hakuri kenan abin da ake bukata dan adam yake na, mutum Allah ya jarabe shi amma ya haƙuri. ba mutum an jarabe shi amma ka shi kullum a cikin ba. akwai ɗaya daga cikin magabata da ake mai take da cewa bawan Allah ne mafi tsoron Allah wanda wanda yake bada labari akan shi shine wato Muhammad bin An-Naisaburi yake bada labari akan wannan bawan Allah An-Naisaburi yake cewa wallahi mun ga abun mamaki na zo ta ranar zan gaida wani bawan Allah bai da lafiya sai na same shi ciwo ya dame sai yace ah ka sai idan mutum ciwo ya dame zaga yana ah go to jin wannan yana ah din nan sai buɗan bakin shi annai saburi sai yake cewa la yakunu aminuka shakwa ila Allah kada wannan kukan da kake nan kada ya zamo kamar kana kai complaint din Allah ne irin Allah bai kyautata maka ba domin akwai mutanen da Allah ya jarabe shi in ya ga musiba sai ka ji gaba ɗaya ya rikice ka wani mai hakuri Allah ya jarabe ka a ah, to kai ma shi za ka bada ka wani ka samu jarabawa ka to ah, sai ka ce ni kadai ne a garin nan ni kadai ne kullum ake mun wannan kaga yana so ya ki fada ni amma yana so ya ji gidan Allah wani ka wannan jarabawa kai ai ba kwanaki ma an maka kaza ba sai ce a shekai ma ka gani sai ce sai ce sai ce to wani kai hakuri to hmm, to ya zan yi wannan ke nan complain kake so ka kai na Allah to su kuma gabata suna cewa shakawa kai kuka complain kashi biyu ne akwai shakawa ila Allah akwai shakawa min Allah akwai kuka zuwa ga Allah akwai shuka kuka daga Allah kamar da Annabi yakubu alaihi salam ya ce inna ma ashku bathi wa husni ila Allah to wannan shakwa ila Allah wannan ta halaka yana da kyau mutum ya kai complaint din shi wajen Allah domin Allah ya yi mai damuwa amma shakwa ila Allah complaint daga wajen Allah kana complaint kana ganin Allah bai maka adalci ba kai kana ganin kai kadai aka jarabe ka wanda jarabawar kuma Allah idan ya ga dama yau ya ga dama ya jarabe ka da musiba kala da daba wani ya yi shi kuturu wani ya yi shi makaho wani ya yi shi mai farfadiya wani ya yi shi kamar yadda wannan mata take samu da wato a wato as-sar'u faduwa domin faduwan kashi biyu ne akwai na aljanu akwai kuma na farfadiya wanda take na gabbai ne suke da ciwo sai su dinga haifar ma da mutum irin wannan wanda likitoci sun san da wannan to wannan jarabawa ce wani zaka same shi aljanu sun hau kan wani sai ka samu aljanu guda 30 a kansa shi kadai wani sun kai 350 akwai wanda zaka samu aljanu sama da 1000 a kansa shi kadai wanda sai an zo za a mai ruqiya tunda zaka ga yadda ake iya cire aljanu to wannan as in din da malamai suka ce shi kashi biyu ne akwai as-sab'u faduwa wanda yake na gabbai akwai kuma as wanda yake wato mutum aljanu ne suke yin tasiri a jikin shi sai su mai illa da dole kawai sai an karanta mai alkur'ani mai girma idan aka karanta mai alkur'ani mai girma to aljanu sai su gudu wanda kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin ya tabbata hadisi na 2311 wanda manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tafiya cikin tafiya da take cikin tafiyoyi na manzon Allah yana cikin tafiya manzon Allah kawai sai ya ga wata mata da yaro a bayanta sai take cewa wannan yaron mai da lafiya sai nan take manzon Allah ya kama yaron sai mai addu'a manzala na mai yana mai addu'a ya karanta mai sifatiha yana karanta mai nan take aljanun suka gudu aljanun kuma suka yi magana manzon Allah ya magana da maganar aljanun kaga ya tabbata akwai aljani kenan ko babu sai mutum ya ce maka babu kawai sai kaga samu wata rana aljani ya makure mai wuya sai yana yi wuya Allah ya kira mu alaran mazu karanta mu Qur'ani gashi kuma ya tabbata akwai aljanun nan ina fatan mu fahimta ah. tun daga shi hadisi ne fa cikin sahih bukhari hadisi na 2311 sannan shaikul islam ibn taymiya game da wato hadisi ya tabbata cikin wato musnad imam ahmad hadisi na 18584 wanda albani ya inganta hadisin a cikin sahih jami hadisi na 485 wanda wata rana shaikul islam ibn taymiya yana cikin tafiya sai aka samu mai wani mutum wanda yake aljannu suna cikin jikinsa aljannu sun mai tasiri shaikul islam ibn taymiya sai ya fara mai addu'a yana mai karatun alkur'ani yana karanta mai fatiha ya karanta mai su ayatul kursi dama su ake karanta ko su ayatul kursi su wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sa amana rasulu shahida allah yana karanta afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un farkon suratu safati da wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn sannan qul uhiya ilayya annahu sami'a nafaran min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada azwa qashan sura sannan qul huwa allah ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas shekul islam ibn taymiya yana cikin karanta mu wannan sai aljanna ta bayyana a cikin jikin mutumin ibn al-qayyim al-jawziya shike ba da labari yace shehin malamin yana cikin karanta ko aljanna da ta bayyana sai sai shekul islam ibn taymiya yake cewa ki fita sai take cewa ba zan fita ba ni ina son wannan mutumin sai ce ki fita tace ba zan fita ba ni ina son shi yace kina son shi ki fita sai tace to ni fa sai na je na yi aikin haji da shi ki fita sai ce ba zai aikin haji da shi ba shi kuma baya son ki ki fita sai ta ce ita ba za ta fita ba sai ta ce sai da sharadi guda daya akhruju karamatan li shaykhi zan fita saboda darajar da Allah ya ma wannan dattijo malam shehu malam shehu islam ibn Taymiyyah sai ba baki shehu islam kaga an kawo da bid'a ne an go da shirka sai ce la takhruji karamatan li shaykhi ukhruji ta'atan lillahi wa li rasulihi kaji masu tauhidi ki fita da'a ga Allah da manzansa shehu islam ibn Taymiyyah da ya faɗa take ya dinga dukan mutumin ya dinga duka mutum dama idan aljannin sun bayyana cikin ka zaka dauka tabarya ka dinga jirgin shi ko da bulala kana jirgin shi amma wallahi bai san me yake ba lokacin da aljannin aljannar ta fita da mutum ya tashi saboda duka har sai da shekul islamin mai hannun sai hannun sai dinga mai ciwo da ya gama dukan sa ibnu qayyim yana ba da labari ya ce shekul islamin taimiyya da ya gama dukan sai mutumin da ya tashi ya farfado sai ka ce ah amma ahsasta bi dhanbi baka ji dukan da ake maka ba sai ce waye ke ni ba wanda ke ni kuma duk wanda ke cin aljanna ya san da wannan baka ci kuma bai ce wallahi ban ci kuma ba sai ce man ladhi ji'a bi ila hadrati shaykh me kanu wajen shehin malamin nan gani a gaban shi yau wanda kullum muna son mu shi amma ba mu iya ganin sa sai aka ce mai ai aljanna ne suka shafe ka aka kafa wajen shehin malami ya maka addu'a da wannan dalili idan mutum zai yi addu'a kaga wannan aljanna tana cewa ba za ta fito sai da karamai ne shehin malami wanda yake nuna tsoron Allah yake sanyawa idan kana da tsoron Allah za ka yi addu'a sai ka cire aljanna kuma aljanna za su fita amma karka je kana shaye-shayenka kana shigantaka kana as down kana kana ci down kana shigantaka ka zo ka ce idan ka dan haddace ayoyin ruqiya ka ce to ba sai ayatul kursi bane ba zan yi to in kai zaka samu matsala akwai wani bawan Allah da shekaru da dama malam Ibrahim ya san shi wani malamin sir malam Ibrahim ya san shi wani malamin mu ne ya koyi da mu mathematics kawai ya zo shi ma ya kan san ayoyi zai zai cire zai cire aljanu kawai ya zo ya dinga kansa ayoyi da aljanu suka fara tafkansa ta gudu ya fita abin da ke faruwa kenan eh gware ka ka tsarkake zuciyarka ka zamo kai ma mutumin Allah sai ka sai ka zo ka cire amma kai ba na Allah baka cire tunda ka haddace ayoyi ka gwada ka gani ka san dukan dukan aljanu ba kyau Allah kare to wanda yake nuna cewa kenan Allah subhanahu wataala kan jarrabi dan adam kuma idan mutum ya hakuri zai samu me zai samu aljannar Allah bar ku ji abin mamaki akwai wani bawan Allah wadda shi ma ibn jauzi ya ambaci kissa shi a cikin uyunul hikayat mujalladi na ɗaya shafi na 117 da shafi na 118 abin da ya faru annabi yunus alaihi salam sun haɗu da mala'ika jibril alaihi salam da suka haɗu suna cikin tafiya sai buɗan bakin annabi yunus yake tambaye annabi yake tambaye mala'ika jibril yake ce min ka nuna min mutumin da yafi kowa hakuri saboda jarrabawa da Allah ya mai annabi yusuf annabi annabi mala'ika jibril sai nuna ma annabi yunus alaihi salam wani bawan Allah wanda yake qata'a rijlaihi wa yadayhi bil jazam kuturta ta sa hannun shi da kafafunsa duk sun yanke ma gaba daya amma kuma kullum mutumin da suka zo suka tsaya kan shi sai buɗan bakin annabi yusuf annabi yunus da shi da malaika jibril suka zo a sura ta mutum annabi malaika jibril ya rike da ya koma mutum suka tsaya akan mutumin sai suka ji mutumin yana yana magana yana cewa matta'tani bihima haythu shi'ta wa salabtahuma haythu shi'ta ya Allah ka je da ni daɗi da hannaye yana da kafafuna yadda ka so sannan yanzu kuma ka kwace su yadda ka so ya Allah nagode maka ya Allah annabi annabi Yunus ya ce a ni fa ina son ka nuna min mutumin fa ka nuna min mutum da yafi kowa bauta sawwaman qawwama mai yawan azumi mai yawan kiyamul layli sai ce ai wannan mutumin kafin a yanzu haka halin shi yake mutum ne mai tsayawan dare mai karatun alqur'ani mai girma sai ce kai sai ce bari nuna maka ɗaya daga cikin jarabawa da Allah mai idanun shi ma yanzu barka idanun za su tafi nan take malaika jibril ko sai haka da hannun shi iya nuni zuwa ga idanun ko idanun sai suka makance suna daukewa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce matta'tani bihi ma haythu shi'ta wa salabtuhu ma haythu shi'ta hamattuka ala zalik ka je da ni dadi lokacin da kaga dama yanzu kuma gashi ka kwace sai lokacin da kaga dama ya Allah na gode maka ya baru ya wusul budan bakin mala'ika jibril sai yake gaya ma annabi yunus ka gani sai yake cewa baraka gani sai suka zo wajen mutumin mala'ika jibril sai yake tambaye shi yake cewa ta'al halumma nad'u Allah ka zo mu roƙi Allah Allah ya yayi maka wannan masifa da kake ciki ka koma mai lafiya sai ya ce walima saboda me saboda ka koma mai lafiya sai ya ce la uhibbu zalik wallahi ba na son haka amma idza kanat hubbuhu fi hada in dai haka Allah yake so na ya banni fa ahbabtu fi ma yuhibbu to ina son ya banni haka yadda yake so budan bakin annabi yunus sai yake cewa kai ma ra'aitu a'badan nasi qattu ban taba ganin mai bautar Allah bayan kasa kamar wannan mutumin ba sai budan shi malaika jibril sai ce hadha tariq wannan ita ce hanya allati la yusalu ilaiha ba wanda ya isa ya iya saduwa zuwa ga irin wannan hanya afdala min hadha ke da irin wannan in ba tsoron Allah ba a ce an jarabe ka to akwai jaraba da ta kai irin wannan ai ba wannan farfadiya ce amma wannan babu hannaye babu kafafu babu idanu sun mumbukun umyin kenan amma kuma haka mutum ya hakuri yake ga yake gode ma Allah amma sai ga wani shi kullum in ya shiga cikin damuwa to shi hankalinsa ya tashi yana ganin kawai shi Allah ya jarabe shi Allah ya kare mu akwai ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi ana kiran shi Mitraf yana bada labari yace na zo bakin ɗakin Ka'aba sai na ga wani mutum mutumin nan kullun sai in ganshi idan ya sa hannu a cikin aljihunsa sai in ga mutumin ya fito da takarda sai ga ya fito takarda ya kalle ta sai miyar. a can ma ya ƙara yin dawafi kullum ina lura da shi sai fito kaddar sai ya bude sai ya yi da ita yace abin ya ban mamaki wata rana na zo bakin dakin kaba sai na ganshi kusan lokacin ba mutane da yawa na ganshi yayi dawafi yayi dawafi ko sai ya koma gibe fasaka ba bai sai fadi ya mutu yana faduwa mutuwa yace to ni kuma ina ta so in gani menene a cikin takardar tashi ina sanya hannu a cikin ajihunsa ko ina ciro takardar sai naga aya ce aka rubuta fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ka yi haƙuri ga hukuncin ubangijinka kana idanun mu ake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bayan Allah na bare kenan ka yi haƙuri da jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala zai maka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi maka damuwa da kake ci Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun tafi da kazo wannan hadisi muna da lokaci salamun tina to shi ke ci gaba hadisi na na'am وعن أبي عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال كان أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فاذنوه وهو يمسح يمسح عن وجهه ويقول الله عن موقف لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. akwai اللغه شيء ما ga ana minti hudu ne so shi kenan zai mu zai kan wannan hadithin insha Allah ta'ala in Allah ya ba mu arrai sai mu tashi kan hadithin 36 subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh